بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونسيرا والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى كتاب أهكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم قدير وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم والحديد أنزل من الجبال التي يقلق فيها وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقوله تعالى فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ونحو ذلك في القرآن كثير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 28 ga watan Jumadal akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina yau shekara 1429 wanda kuma ya zo daidai da daya daya ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abd salam ibn abd al halim ibn salam ibn taymiya al wanda ya bar duniya yau a eh, wanda ya bar duniya a shekara ta 728 wannan kuma shine majalisin mu na majalisin mu na bakwai a cikin wannan littafi a jerin gwanan majalisoci kuma wannan shi ne na nawa hamsin da ɗaya shi ne majalisin mu na hamsin da ɗaya tun daga fara majalisi na karatu a cikin littattafan shekul islam ibn taymiya ibn taymiya idan ba a manta ba a karatunmu na ƙarshe ya shiga magana akan wasu sifofi guda biyu ko wasu ayyuka guda biyu waɗanda suke da alaƙa da ayyuka na zuciya wato gaskiya da ikhlasi gaskiya da ikhlasi dukkaninsu aiki ne da yake da alaƙa da zuciyar bawa min al-a'mal qalbiyya wato ayyuka na zuciya inda ya faɗi cewa asasin imani wato ginshiki da ake gina imani akan sa shine gaskiya kamar yadda ginshikin da aka gina munafici a kansa shine karya abinda yake bambance tsakanin mumini da munafiki shine mai gaskiya gaskiya ita ce take bambance tsakanin mutumin da yake mumini da kuma mutumin da yake munafiki mutumin da yake mumini mai gaskiya ne ya gaskata a cikin aqidarsa sannan kuma ya gaskata a cikin ayyukansa mutumin da yake munafiki makaryaci ne a cikin da'awarsa da yake yi ta imani makaryaci ne a cikin ayyukan da yake bayyanawa a zahiri kamar yadda shi ma ikhlasi shine yake bambanta tsakanin tauhidi da shirka shi yake bambanta tsakanin tauhidi da shirka tauhidi an gina shi akan ikhlasi an gina shi akan tsantsanta bauta ga Allah shi kadai ba tare da hada wani da shi cikin bauta ba kamar yadda shirka tana kore ikhlasi domin abin da take nufi hada Allah da wani cikin bauta yi dan wani ko dan ya yaba ko kuma dan tsoronsa to waɗannan ginshiƙai guda biyu ibn taymiya yace su ne musulunci idan aka ce musulunci mi wuya gaba daya to ana nufin tabbatar da gaskiya a zuciya tabbatar da gaskiya a aikace ana kuma nufin ainihin tabbatar da ikhlasi a cikin ayyuka mutum yayi da gaske yayi dan ya yarda yayi imani da Allah yayi masa ibada da da'a dan ya yarda da wannan sannan kuma yayi wannan aikin dan Allah shi kadai ba tare da ya hada shi da wani ba wannan shine hakikanin abin da ake nufi imani ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Allah ya ce hakika tabbas mun aiko da manzanninmu da hujjoji ayoyi bayyanannu mun nuna kar a mu'jizozi da dama a hannunsu wa anzalna ma'ahum alkitaba sannan mun saukar da littattafai alkitab anan mufrad ne lakin almuradu bihi aljins ana nufin littattafai hikimar kawo shi da sigar ifradi a ce littafi ba a ce littattafai ba dan a nuna maka cewa tsotsuwar guda ɗaya ce inda ya samo asali guda ɗaya ne shi ne Allah maɗaukakin sarki wahayi ne na ubangiji shi yasa aka ɗayanta ambatansa ba a ce littattafai ba aka ce littafi kamar guda ɗaya ne aka rarraba musu kuma kamar yadda aka sani annabawa gaba ɗaya sun yi tarayya a wajen tauhidi babu wani annabi da ya zo da shirka duk annabawan da suka zo sun zo ne da kaɗaita Allah maɗaukacin sarki Allah ya bambanta su a shari'u saboda bambancin al'ummomi da kuma bambancin lokuta da bambancin kasashe dukkan waɗannan abubuwa da suka zo da su sun zo da su ne daga Allah wahayi ne daga Allah ba su suka kira ba wannan ita ce hikimar da ta sa ubangiji ya ambaci alkitaba a nan da siga ta mufradi siga ta kwaya ɗaya tilo ba tare da an kawo shi a sigar jam'i ba wal mizana da ma'auni ma'auni a nan malamai suka ce ana nufin adalci annabawa gaba ɗaya sun zo da adalci dukkanin abin da shari'ar annabawa ta karantar tun daga kan manzo na farko annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda da shi aka cika annabci gaba ɗayansu sun zo da abin da yake tabbatar da adalci dukkan wata shari'a da za ka karanta a cikin addinin musulunci za ka ga cewa akwai adalci a ciki har idan aka saba ma wannan to idan ka tsaya kai la'akari za ka ga cewa an karkacewa hanyar adalci duk abin da yake adalci ne to shari'a ce ta addinin musulunci duk abin da kaga akwai adalci a ciki to ka tabbace hakika musulunci ya karantar da wannan sawa'un ka san shi ko baka san shi ba musulunci ya karantar da wannan imma ta hanyar nassi karara a cikin alqur'ani ko nassi karara a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma ta hanyar kiyasi kiyasi din nan a kiyasta abinda ya zo cikin alqur'ani da sunna da abinda ba a samu ambatansa karara ba domin a fitar da hukunci tsayayye wannan kiyasi yana zama karɓaɓɓe idan ya tabbatar da adalci idan bai tabbatar da adalci ba to ya saba wa shari'a ta addinin musulunci Allah ya saukar musu da wannan li yaquma nasu bil qisti dan mutane su tsaya da adalci sama da kasa da rayuwa gaba daya ba za ta yi ba idan babu adalci ko menene mutane suke yi komai yadda suka kai ga haɗin kai a cikin abin da suke yi matukar za a samu zalunci to abin nan ba zai je ko ina ba zai tarwatsi da haka mutane ba za su rayuwa su ba za su miƙe ba sai da adalci duk tabarbarewar rayuwar da kaga ana fama da ita a yau ai abin da ya haifar da wannan ba rashin adalci bane inda za a samu adalci daga shugabanni za a samu adalci daga na sama kowa ma zai tsaya ya kwatanta amma tun da saman ta lalace ta rushe ya zama na babu adalci kowa yana yin gaban kansa yana duban maslaharsa babu ruwan shi da abin da mutane za su fada ciki na wahalhalu to kaga babu shakka dole ne rayuwa ta tabarbare ta tafiya daidai Matuƙar ba mu dawo kan adalci ba al'amarin mu ba zai tafi daidai ba li yaquma an-nasu bil qist Allah ce wa anzalna al-hadida kuma mun saukar da karfi fihi ba'sun shadid akwai tsanani akwai wato ainihin karfi mai tsanani a cikin a cikin karfi domin da shi ake amfani wajen tabbatar da wancan adalci wanda littafi bai miƙar da shi ba wato wanda bai sadu da ya miƙa wuya saboda karantarwa ba saboda hujjar da za a karanta masa to babu shakka karfin mulki zai iya tankwara shi ya sa ya bi gaskiya addini ba zai tsayu ba sai da waɗannan abubuwa guda biyu la qiwama lid-din illa bi amrayn illa bi quwwati al-ilmi wa quwwati as-sultan quwwati al-ilmi wa quwwati as-sayf Waɗanne abubuwa biyu su suke haɗuwa su ba wa gaskiya gindin zama su ba ka gurbin kafuwa a samu ilimi wanda yake an gina shi akan sahihiyar hujja sannan a samu kuma shugabanci wanda an gina shi akan adalci idan aka samu wannan to kowa zai rayu rayuwa ta jin daɗi kowa zai rayu rayuwar da yake fata ya samu amma matukar aka samu malamai suna faɗar gaskiya shugabanni sun yi biris da ita babu shakka al'amarin mutane ba zai tafi daidai ba ko aka samu ta bangare guda shugabanni na kokarin su yi gaskiya malamai kuma na kokarin fatar da al'umma to nan ma abubuwa ba za su tafi ba sai an haɗa karfi da karfi sai an haɗa karfi na ilimi da kuma ƙarfi na shugabanci to nan ne rayuwar jama'a takan zama ta tafi daidai shi yasa Allah madaukakin sarki ya hada su guda biyu anan a cikin aya a cikin aya daya ya ambaci karfi na hujja inda ya ambaci alkitab wal mizan sannan kuma ya ambaci karfi na shugabanci inda ya ce wa anzalna alhadida fihi Basu shadid akwai karfi mai tsanani tare da karfi wa manafi'u lillah sannan akwai abubuwan amfani ga mutane mutane na sarrafa karfe su abubuwa daban-daban kamar yadda kuke gani wal ya'lam Allah man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib kuma dan ubangiji ya san ya bayyana wanda yake yana taimaka masa yana taimakawa manzanninsa bil ghaibi a halin ba a halin yana ganin ubangiji karara ba wato ba tare da yana ganin ubangiji a gabansa ba amma kuma yana yin aiki dan Allah ya takanka masa yana taimakawa Allah ta hanyar taimakon littafinsa yana taimakawa manzon Allah ta hanyar taimakon sunanta. yana taimakawa addinin Allah ubangiji ya yi wannan ne domin a ware a fito da mutumin da yake mai taimakon Allah karara a san ko da ya taimaki Allah da manzansa ta hanyar iliminsa ko ya taimaki Allah da manzansa ta hanyar mulkinsa inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne karfa ne ga garabadau wanda babu wanda zai iya zai yi masa annahu سبحانه أنه أنزل wal mizana Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewa ya saukar da littafi ya saukar da mizani wa annahu anzala hadida kuma ya saukar da ƙarfi, li ajli qiyam bil qist domin a tsaya bisa ga adalci wal ya'lam Allah man yansuruhu wa rusuluhu kuma dan Allah ya san wane ne zai taimaka masa da manzanninsa ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر saboda haka ne addini baya kafuwa baya tsayawa sai da littafi wanda yake yana shiryarwa wato sai da ilimi wanda yake ya samu asali daga alkur'ani da sunna wanda shi zai shiryar da mutane zuwa ga gaskiya sannan kuma wa saifin yanso da takobi wanda shi kuma yake ba wa wannan koyarwar wannan shirya din kariya yake sa ta samu nasara wa da bi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya isa ya zan shine mai shiryarwar shine kuma mai bada nasara wal kitabu wal hadid wa in ishtaraka fil inzali malam yace da littafi da karfi ko da kuwa sun yi tarayya wajen saukarwa Allah ya ambaci ya saukar da littafi ya kuma ce ya saukar da karfi ya ambace su da kalmar saukarwa malam yace fala yamna'u an yakuna ahaduhuma nazala min haythu lam yanzil al-akhar wannan baya hana kowane ɗayan su ya kasance ya sauka ba ta inda dan uwansa ya sauka ba haythu nazala al-kitabu min Allah kama qala ta'ala tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim ta yadda shi alqur'ani daga Allah kai tsaye ya sauko kamar yadda Allah ya ce tanzilul kitabi to saukar da littafi daga Allah al-aziz gagaraba dau al-hakim gwani mai hikima wa qala ta'ala kuma Allah yace kitabul ukhtilat ayatuhu shine wani littafi ne mai girma wanda ya ayatuhu an sanya ayoyinsa ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu waɗanda suke ɗauke da hukunce-hukunce karara sun mafussilat sannan aka yi bayanin su daki-daki milladin hakimin kabir daga wanda yake da hikima kuma masani a wannan aya ma Allah ya ambaci cewa alqur'ani daga wajen sa yake haka nan Allah ya ce wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kuma kai ya rasulullahi ana karantar da kai alqur'anin nan daga wanda yake mai hikima kuma masani wal hadidu unzila min aljibal shi kuma karfe ya samu ko an saukar da shi daga duwar wasu allati yukhlaqu fiha waɗanda ake halittarsa a cikinsu daga kowanne an saukar da shi daga wani gurin da ba daga nan aka saukar da ɗan uwansa ba kazalika وصف الصادقين في دعوى birri الذي huwa جماع Haka nan Allah ya sifanta masu da'awar ayyukan alkhairi, wanda ayyukan alkhairi din nan da kalmar albir take nunawa shine abin da duk ya tattari imani gaba daya kamar yadda Allah ya sifanta muminai da cewa masu gaskiya ne haka nan Allah maɗaukakin sarki ya sifanta masu da'awar albir da cewa su ne masu gaskiya Allah ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتوبيجي يتي باوي أيكم الخير شيني كوي ku fuskantar da fuskokinku bangaren gabas ko bangaren yamma nahiyar gabas ko nahiyar yamma wato ba wai albir abinda ake nufi bir ku zama masallata kawai ba a'a walakin albirra man amana billahi albir ayyuka na alkhairi gaba daya su ne wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhiri da ranar ƙarshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littattafai wal nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbihi sannan ya bayar da dukiyarsa a bisa yana san dukiyar zawul qurba ga makusanta wal yatama da marayu wal masakin da mabukata wal sabili da matafiyi wanda guzurinsa ya yanke masa wasa'ilina da masu roƙo wa bi ba maroƙa ba masu bara mabukata waɗanda za su ce a taimaka musu wa riqabi da kuma wajen yan tabayi waɗanda aka kama su ko dai fursunonin yaƙi a hannun abokan gaba wani ya fitar da dukiyarsa ya fanso su ko kuma waɗanda suke hannun musulmi wani ya saye su domin ya yanta su wa kama salata wa ata zakata sannan ya tsayar da sallah ya ba da zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da kuma waɗanda suke masu cika alkawurransu ko yarjejeniyarsu idan sun yi wasabiri na filba sa'i wa dara kuma ka yabi waɗanda suke masu haƙuri filba sa'i wa dara a lokacin da ake cikin tsananin yaƙi ko lokacin da ake cikin wahala ake cikin a lokacin da ake cikin tsanani ko lokacin da ake cikin wahala lokacin da ake cikin yunwa ko lokacin da ake cikin rashe-rashen lafiya wa hilal da lokacin yaki waɗanda suke juriya su yi haƙuri ta yabi waɗannan ula'ikan ladina sadaku Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka zama masu gaskiya kun ga Allah sai ya sifanta su da gaskiya wato duk wanda yake mai irin wannan sifofi to babu shakka yana cikin masu gaskiya Allah ce wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu kiyaye dokokin Allah Allah ya sifanta mu'minai da gaskiya domin gaskiya ita ce alamar da take nuna imaninsu wa amman munafiquna amma kuma munafikai fa wasafahum subhanahu bil kadhibi fi ayatin muta'addida Allah ya sifanta su da ƙarya a cikin ayoyi daban-daban Allah ya nuna munafikai maƙaryata ne ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Allah ya ce a cikin zukatansu akwai cuta kuma sai Allah ya ƙara musu wata cutar man can ba su yi imani ba Da man can ba su yarda da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ba su yarda da alƙur'anin da ya zo musu da shi ba ba su yarda da addinin da ya zo da shi ba gaba ɗaya fa zadahumullahu maraba sai Allah ya ƙara musu wata cutar ta hanyar saukar musu da ayoyi da suke ainihin kira gare su zo su yi imani amma suna bijirewa to duk sanda suka karyata wata aya sabuwa to kuma wannan cutar ta su karuwa take yi duk sanda aya ta sauka suka karyata ayar to cutar su sai ta karu hum azabun alim Allah yake suna da azaba mai radadi bima kanu yaktibuna saboda abinda suka kasance suna yi na ƙarya saboda ƙaryar da suka kasance suna yi su ce sun yi imani alhalin ba su yi imani ba wa la laqul na amanu qalu amanna tare da cewa kuma ba mu'minan bane wannan ƙaryar da suke yi za ta ainihin zama sanadiyar shigar su cikin azaba mai tsanani ranar gobe kiyama a wata qira'ar bima kanu yukazzibuna saboda abin da suka kasance suna yi na karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ƙaryata alqur'anin da Allah ya saukar masa kaga anan Allah ya sifanta munafukai da cewa makaryata ne wanda zai nuna maka cewa ƙarya jego ce ta munafici haka nan Allah maɗaukacin sarki yake cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun idan munafukai suka zo gare ka suka ce muna shaidawa innaka la rasulullah lalle kai tabbaci haƙiƙa wallahi manzon Allah wato har da ma rantsuwa tare da cewa sun san ƙarya suke wa yahlifuna ala al-kadhib wa hum ya'lamun suna rantsuwa a bisa ƙarya alhalin sun sani ba su takaita akan cewa manzon Allah manzo bane a sai da ma suka yi rantsuwa nashhadu innaka la rasulullah wannan inna din littauqid wannan lamun din kuma lil la rasulullah lalle kai manzon Allah ne kamar da gaske Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya san kai manzon nasa abinda suka faɗa ko su faɗa ko kar su faɗa daman haka yake fadar su ba zai ƙara maka wani abu ba wannan da suka yi ba za ta ƙara maka komai ba Allah ya san kai sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun amma kuma Allah ya shaida lalle munafiqai wallahi makaryata ne yadda suka karfafa ƙaryarsu da rantsuwa da inna littaukit haka ubangiji kuma ya karfafa zamantowarsu makaryata da inna da kuma lamun lilqasam yadda suka yi maka rantsuwa su makaryata ne haka nan alqur'ani yi rantsuwa yadda suke maka rantsuwa kai manzon Allah ne alhalin ƙarya suke haka nan alqur'ani yayi rantsuwa dan ya tabbatar da ƙaryar su haka nan Allah yana cewa fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakذibun haka nan ubangiji yayi ta sanya munafici daya bayan daya a cikin zukatansu daga wannan munaficin sai wannan daga wannan sai wannan ba za ku taba ganin su a halin istiqama ba ba za ku taba ganin su masu cika alkawari ba ba za ku taba samun su masu gaskiya ba daga an fita daga wannan munaficin kuma za ka gansu sun tsalle cikin wani haka nan har zuwa alkiyama ta tashi wannan ɗabi'a ce ta munafikai a cikin kowace al'umma har alkiyama ta tashi yadda Allah ya ce ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu da shi har zuwa tashin alkiyama munafiki ba zai zama mai gaskiya ba idan ya nuna maka wata fuska kamar ta mai gaskiya to kakkai saurin sakin jiki ka bi shi a hankali yanzu za ka ga ya saki layi abinda kake zato din nan za ka ga ba haka bane shi sa munafukai a cikin al'umma suka zama guba yadda Allah ya yi bayanin munafukai da kinibibinsu a alkur'ani in banda yahudawa babu waɗanda Allah ya yi musu kaca-kaca irin munafiki ka duba alkur'ani bayan Allah ya buɗe suratul baqara da ambatan muminai aka zo aka ambaci kafirai ana gama ambatan kafirai sai aka duro ambatan munafukai in ka tsaya ka duba ayoyin da aka yi magana akan munafukai sun fi yawa saboda wato illarsu tana da girma domin a gaure suke da ku a cakuɗa suke da ku suna ainihin shigi da fici tare da ku suna kan sutura irin taku suna magana da harshen ku suna fitowa a wasu ayyukan addini tare da su kaga ba kowa da zai gane wannan ba da zarar munaficcin wani ya fara bayyana aka zo ana gargaɗin al'umma akan cewa gujiwa ne domin take-taken shi ƙoƙarin da yake yi da ta'ayensa na ya rushe addini ne sai ka ga wasu suna kokarin kare shi kuma shi a ka dinga kyautata wa mutane zato yaya ba za ka kyautata musu zato ba kowa je ya nashi mana shi abin da ya fahimta kenan domin ana ganin kamar tara ake da shi halin macuci ne. shi yasa Allah ya yi bayanin su a cikin suratul tauba bayanin da ya tona asirin su ya banka da sirrin su ya fito da al'aurar su karara wa minhum wa minhum din da Allah ya tafaɗa a cikin suratul tauba dukkanin su tsiraita yahudawa a tsiraita munafikai ne za ka samu umban da yahudu babu wanda Allah ya fito ya yi bayanin sa daki daki filla filla da sa ɗaya bayan ɗaya irin munafiki saboda illarsa da zamantowarsa guba cikin al'umma za ka ga kafirai abokan gaba makiya addini a kullum ba sa cin nasara sai sun haɗa kai da munafiki a kullum ba za su yi muku illa ba sai sun haɗa kai da wani wanda yake cikin ana ganin shi kamar tare da wannan kuma a ko'ina shi ya sa wato mumini duk da cewa mumini mutum ne mai saurin sabo da sakin ciki amma bai kamata kuma ya zama wawa ba lastu bil khabbi wal khibbu yasda'uni sai da umar ce ba mai yaudari bane amma ba zan yadda kuma mai yaudari ya yaudare ni ba kakka zama mayaudari amma kuma kakka yadda wani mayaudari ya yaudare ta shi yasa annabi yace la yulagu almu'minu min juhrin marratayn a fito maka ta kafa daya a cuce ka sau biyu wannan yana nuna cewa akwai wauta tare da kai sifa ta mumini mai karfi ta kori gabarinka ya kamata a kullum mutum ya zama a faɗaki ya san irin yadda zai fito al'amura a yau a yaudare shi a cuce shi a ja shi cikin barna sai ya samu shi tsindin a ciki ya fita da kyar yana nadama bayan ya zubar da madaran mutuncinsa kuma gobe ma wani ya zo ya ƙara yaudararsa ya kuma samun kansa a cikin wannan barna mu shakka akwai rauni cikin imanin wannan mutum za mu ga in ka ɗauke lokuta da suka wuce zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da manya-manyan magabata har a wannan zamanin zamu ga munafikai irin yawan da suka taka wajen cutar da al'umma yanzu ka ji labarin kissar Umar Abdulrahman malamin nan da aka daure a garkashi daure rai da rai kusan cikin kungiyar aljama'atul islamiyya da aka kafa a Masar shi kadai ne za ka ce wani fitaccen malami domin shi kaɗai da al'azhari wanda ya karatu a jami'ar azhar har ma ya samu matsayin wato doctora ya samu matsayin phd digiri na uku lokacin da abin da ya faru a masar na kashe anwar sadat ta sa aka kama 'yan wannan kungiyar da dama wasu aka yanke musu hukuncin kisa shi yana daga cikin wanda aka yanke hukuncin dauri bayan ya gama hukuncin sa ya fita domin ba a same shi da hannu dubu dubu ba amma dai yana daga cikin memba yana memba ne na kungiyar da ta yi wannan aika aika to bayan haka ya shiga takun saka da hukuma wanda ta sa ya yi hijira da farko zuwa afghanistan daga can wasu suka ce a'a in yana son ya samu lokacin ana yakin afghanistan in yana ci makaho ne baya gani in ba ba magana cewa ya je a yi jihadin afghanistan da shi lokacin ana yakin tsakanin afghanistan abin da musulmin afghanistan da tarayyar soviet kun sa a wannan lokaci amerika da munafikin da tana tare da musulmi ita ba don wai ta yaki kafirci don ta yaki gurguzu kawai kuma waɗannan da take taimakawa ba damuwa ta ba dan an kakkashe su maimakon ita ta zo ta yaƙi sai ta yaƙi da wakilci to a wannan lokaci sai wasu suka ce ai kawai ya tafi amerika ya je canja zauna zai fi samun sararawa domin amerika tana nuna a lokacin ita tana tare da musulmi domin tana taimakawa mujahidun da afghanistan bayan ya koma can ya samu masallaci inda yake hudu ba yana kuma darussa yana karantarwa a lokacin duk ana ta tunanin yaya za a yi a kallafa masa wani sharri domin a kai shi kotu a yi masa hukuncin daure rai da rai a amerika da kada ya da addini saboda haka sai aka dasa masa wasu mutane a cikin ɗalibansa yana ganin kamar ɗalibinsa ne wallahi in ka ga cima bayan abin ya faru ba yadda za a yi wannan mutum a zo limanci ma baka ce wuce ba gaba ɗaya fuskar sa gemu da sajid su ne a gaba gaba shi wannan da aka wannan wani balaraban falastini ne amma yahudawa sun saye shi amerikawa fbi sun saye shi saboda haka aka dasa shi aka ce tsaye da gemu ya cika gemunsa kada ma ya dinga rigewa da shi da gemun malamin kusan ba ka rabewa in ma za a yi karatu su ne masu ɗauka to ko mai ma za a yi na malam to wurin sa za a ce to ashe shi daka shi akai mugun iri ne haka ya haƙura shekara da shekaru kun san su da haƙuri akan manufarsu sun yadda ko shekara ashirin ce in dai za su cimma manufan nan su haƙura shekara ashirin suna wannan bako in za a yi karatu shi ne zai gyara lafiya in an gama karatu shi ne zai karatu tambayoyi shi ne zai yi karatu in kana son kasa gurin shi zaka ci to wannan abin da ya faru ne muke faɗa abin da yake faru ya faru ne muke muke zayyanawa wala abla ai da karan sunna ne to ashe shi zaman da yake yi yaya zai sa wato wata rana malamin nan ya faɗi wata kalma da za ta ba da dama a kama shi nan kullum wasu tambayoyi marasa kan gado malam yanzu ba za mu iya kai hare-hare ba yanzu amerika abin nan da suke yi ba za mu iya kai mata hare-hare ba ba za mu sa ban abu kaza kaza kaza kaza ba yana dai kaukaucewa baya har ta kai wata rana ya fusta wata kalma yace to in har ya zama dole to ku kai wa sojojin su hari ai fa shi kenan shi ya gama aikinsa shekarun da yayi da ya da ya cimma ruwa daman shi shi shi ke da kafin ya ruga a guje ce ai an ci nasara yana umarni a kai mana hare-hare da wannan aka kai shi kotu aka ɗauko har thesis da ya yi a PhD littafin da ya rubuta aka ba shi PhD a Azhar sai da aka ɗauko dan a kafa hujja akan cewa shi ɗan ta'adda wai yi rubutu akan jihadi kace to jihadin da mu addinin mu ne ya zaka sai hana na rubutu akan addini na rubutu akan jihadi na ce je a kashe ka to haka dai aka yi tai karshe aka yi masa hukunci ɗaurin rai da rai in kana jin ƙarar rayuwar da yake sai ka zauna da hawa wallahi a yanzu a kulle ke a kasar adam a dalilin wannan sai gashi ya fito a kotu shi wannan wanda ake ganin kamar shine na hannun dama sai gashi a kotu ya aske gemun shi ya koma asalinsa yana ba da shaida akan wannan wannan malami shi ke nan daman an sa masa kuɗinsa a account sai a ɗauke shi a kai shi can inda ba kowa ya san inda yake ba ya je ya ta su kaga kaga irin wannan haka suke ta faruwa sai lokacin da aka yi masa hukunci a Masar a 1966 har aka rataye shi a kan cewa an same shi da laifi na yunkurin juyin mulki in ka karanta kasa sai ka ga cewa dasa masa wasu aka yi wasu mutum guda uku wanda suka yi ta zama tare da shi bayan ya fito daga kurkuku ana tunanin ya za a ga yadda shi domin tafarkin da yake bi na tarbiya da karantarwa zai zama hadari a kan to ya za a yi masa shi to ba zai yi a kai shi kotu ba tare da wani laifin da ake tuhumar sa to a dasa masa waɗanda za su kirkira masa laifin aka dasa masa wasu mutane guda uku kullum shawarwari suke bayarwa in aka zo zama miki cewa a tanadi makamai a je a yi kaza a yi kaza a yi kaza so kuma abinda suke so ya yadda da wannan idea din in ya so su ruga su ce ga can suna tanadar makamai za su jubu to haka suka yi har wasu daga ciki suka ce sun ba da odar a kawo makaman ba wallahi da ƙarshe da aka ba kama sayin kutub waɗannan mutane ukun ba a ga fuskar su cikin waɗanda aka kama aka kashe tare da sai kutub mutum shida wannan ukun ba ta ciki tare da cewa su suka bada da a kawo makami daga kuwait a kawo su daga bahrain da waye sai ga shi jaridu sun buga cewa ai an same su ba su da laifi kuma ma sun fita sun bar kasar suna america a can suka gama rayuwa suka halaka to irin waɗannan sun fi sharri ikhtiraqus sufuf kuna ganin kuye kuye kune amma ba haka ba shi yasa alqur'ani yake bayanin munafiqai bayanin munafici bayanin da in banda na yahudawa babu inda aka yi bayanin bayanin munafikai haka tace fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun ubangiji ya sanya musu munafici a zuciya daya bayan ɗaya shine a kaba wannan yazo ya wuce wannan yazo ya wuce ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu da ubangiji bima akhlafa Allah ma wa'aduhu saboda dalilin abin da suka saba wa Allah na alkawarin da suka yi masa wa bima kanu yakfurun kuma saboda abin da suka kasance suna faɗa na karerai mala yace wa nahu zalika fil qur'ani kathir ira waɗannan ayoyi da suke nuna kai makaryata ne suna nan da dama a cikin alqur'ani ومما ينبغي أن يعرف أن الشرك والتسليم يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حقه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النذر والأذنان تزنيان وزناه وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرد يصدق ذلك أو يكذبه ويقال حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك ولذلك يريد يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق في خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي بعمله قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما لن يتي ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا yace abin da ya kamata a sani gaskiya da gaskatawa ana samun ta a cikin maganganu ana samun su kuma a cikin ayyuka wato kamar yadda mutum zai zama mai gaskiya mai gaskatawa a cikin maganganunsa haka nan zai zama mai gaskiya mai gaskatawa a cikin ayyukansa ba a iya cewa mutum aikinsa mai gaskiya ne kamar da ce magana ta gaskiya ce yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin nan sahihi wanda yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim manzo Allah yake cewa kutiba ala ibn adama hadduhu min zina an riga an rubuta wa ɗan adam rabansa da garzina fa huwa mudriku zalika la mahala kuma shi mai riskar haka ne babu makawa saboda abin da aka rubuta wa mutum a cikin lauhil mahfuz ubangiji ya riga ya kaddara shi fi ilmi sabiti a iliminsa da ya gabata babu shakka wannan abu sai ya auku ubangiji ya riga ya rubuta wa dan adam wannan rago na zina fa huwa mudriku zalika la mahala shi mai riskar haka ne babu makawa babu wata hila babu wata dabara fal'ainani ainani tazniyani idanuwa su suna zina wa zinahu man nazaru su shine kallo wato kallo da mutum zai yi na sha'awa na jin daɗi ga mace wacce take ba matarta ba matar da take ajnabiya to wannan kallon wani rabo ne na zina da ubangiji ya rubuta wa idanunsa kallo babu shakka <clears throat> kamar da suke cewa barid ne shine yake yi maka jagoranci zuwa ga fadawa cikin zina Allah kiyashin nazratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u daga gani sai a yi murmushi daga murmushi sai a gaisa daga gaita sai a shiga hira a shiga tadi daga tadi sai a yi alkawari daga an yi alkawari kuma sai haduwa haka abin suke zuwa mataki mataki كل الحوادث مبداها من النظر فمعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في عين صاحبها كم نظرة فتكت في عين صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر والعبد ما دام ذا عين ما دام ذا عين يذن بها ما دام ذا عين يذن بها في أعين الغير فهو موقوف على الخطر يسر خاطره ما يسر ناذره ما ذر خاطره لا مرحبا بسرور عاد للدرر yake cewa gani sau da dama yakan yi fata-fata da zuciyar mai ganin lokacin da yake ganin yakan yi fata-fata da zuciyarsa irin yadda kibiya idan an harba ta takan yi fata-fata da zuciya to haka nan ganin yakan yi wa zuciya matukar bawa yana da idan da yake zirawa mata kyawawa kallon su da shi to babu shakka yana kan gabar hadari fa huwa mawqufun ala al-khatar shi yasru nazirahu ma darra khatiran idan sana ganin abin da zai yi dadi amma zuciyarsa kuma na cutuwa kila marhaban bi sururin azabi darar ba maraba babu lale lale da farin cikin da zai jawo maka cuta da hadari ya gubbo min absarihim ويحفظ فروجه ذلك أزكى له أطهر والله خبير والله بما والله خبير بما بما تصنعون وإن الله خبير بما تصنعون وتكذا ومؤمنين سجن إيجانوس تغضوا من أبصارهم سرق إيجانوس ganin da yake naka shine ganin farko da za ka iya tantance wannan mace ko namiji ne amma ka saki ganin ka wannan babu shakka zai jawo mutum hadari to shine annabi yace fa fal aynani tazniyani wa zinahuma an-nazar wal udhnani tazniyani wa zinahuma as-sam'u hakanan kunnuwa biyu suna zina zinar su kuma shine ji wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsh hakanan hannaye su ma suna zina shafa ita ce zinar su wal rijlani tazniyani hakanan kafafuwa biyu suna yin zina wa zinahuma al-mashyu tafiya ita ce zinar su tafiya inda za a yi zina din ita ce zina su wal qalbu yatamanna wa yashtahi zuciya kuma na buri na sha'awa wal farji yusaddiqu zalika aw yukazzibu farji kuma shi zai gaskata haka ko ya karyata wato daga karshe abin nan da yake ciki na zina zina da take majazi ba hakikiya ba abin da zai mai da ita hakikiya shine abin da zai faru daga farjinsa ta hanyar ya aikata zinar a aikace a nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sifanta ya ainihin kirawo ayyuka waɗanda suke faruwa daga mutum ya ba su sifa da gaskiya ya ce yusaddiqu zalika aw yukazzibu kaga anan fit tasdiki ne fil a'mali la fil aqwali wato yadda mutum zai gani yayi sha'awa ba za a ba shi laifin wanda ya yi zina ba ko a yi masa haɗɗin wanda ya yi zina har sai lokacin da zu da farjin sai gaskata wannan abin da ya yi zuciyarsa ta yi sha'awa ko kuma ya karyata ta hanyar ya kawar da kansa ya tsirar da kansa daga fadawa cikin wannan laifi wayo faru haka nan za ka ji masu magana suna cewa hamalu alal aduwi hamlatan sadiqa sun kai ɗauki sun kai ainihin farmaki a kan makiya farmaki na gaskiya farmaki na gaskiya aka sifanta farmakin duk da cewa aiki ne da cewa na gaskiya ne idan kanat iradatuhum lil qitali thabitatan jazima idan ya kasance masu kai farmakin nufin su ga wannan yaki nufi ne tabbatacce nufi ne da babu shakka a ciki sai akan sifanta wannan aiki nasu da sadiqa hamla su da cewa hamla ce sadiqa kamar yadda suke cewa fulanun sadiqul hubbi wal mawadda wane mai gaskiyar mai gaskiyar soyayya ne mai gaskiyar kauna kaga ana an sifanta kauna da soyayya da cewa ta gaskiya ce domin akan samu kauna da soyayya ta ƙarya wa nahu zalika da ire-iren wannan ولهذا يريدون بالصادق الصادق wa إرادته wa وطلبه don haka idan aka ce mutum mai gaskiya ana nufin mutumin da yake da gaskiya tun daga zuciyarsa da nufinsa da abin da yake nema wato gaskiyar ta samo asali tun daga zuciya har zuwa aikinsa wa huwa sadiqu fi amali sannan kuma shine mai gaskiya a cikin aikinsa idan aka ce mutum mai gaskiya ne to ba ana nufin kawai a maganganunsa ba har a ayyukansa wa yuriduna sadiqa fi khabarihi wa kalami kuma suna nufin mai gaskiya a cikin labarinsa da maganganunsa wal munafiqu ziddul mu'min as-sadiqi munafiki shine kishiyar wanda yake mu'mini mai gaskiya wa huwa alladhi yakunu kadhiban fi fi khabari aw fi amali munafiki shine wanda yake makaryaci a cikin labaran da yake bayarwa kuma makaryaci a cikin ayyukan da yake yi kal mura'i bi amali kamar wanda yake aikinsa dan riya yake aikinsa dan a gani Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila to lalle munafikai suna yaudarar ubangiji a su. alhalin ubangiji shi ke sakanka musu da wannan yaudara su. wa idza qamu ila salati idan suka tashi zuwa ga sallah qamu kusala sai su tashi da mutuwar jiki wato ba sa son su tashi yura'una nasa suna yi idan mutane su gani kada idan an zo tantance musulmi da wanda ba musulmi ba a sa su cikin waɗanda ba musulmi ba idan an samo ganima a kirabawa da su sai suke yin sallah domin a ga kamar suna tare da musulmi idan an tashi yakar waɗanda ba musulmi ba za a yaƙe su ba wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa tuna Allah sai dan lokaci kankani muzazzabina baina zalika suna kai kawo tsakanin haka la ilaha ula'i wa ilaha ula ba sa tare da kafirai ba sa tare da muminai ba sa tare da kafirai domin kafirai ba su yadda cewa waɗannan nasu ne ba ba su yadda cewa akan addinin su suke ba ba kuma sa tare da muminai domin muminai <clears throat> su ne waɗanda suka gaskata da zukatansu da ayyukansu su kuma munafukai sun karyata saboda haka munafukai suka zama makaryata haka anan da ibnu taymiya duk bayanan da yake yi yana so ya nuna maka cewa jigon imani shine gaskiya ka zama mai gaskiya a maganganunka mai gaskiya a aƙidarka, mai gaskiya a ayyukanka mai gaskiya a cikin halayyarka da mu'amalarka to wannan shine alama ta cewa kai mumini ne na gaskiya haka nan munafiki a kullun shine makaryaci shine mai yaudari domin tubalin gina munafici shine ƙarya wanda duk yake makaryaci a cikin aqidarsa makaryaci a cikin ayyukansa da ibadarsa makaryaci a cikin mu'amalarsa da halayyarsa wannan babu shakka can ta tagaryar munafiki kenan ko munafiki hadarinsa ba kankani bane a cikin al'umma kama haka waɗannan wannan aiki na gaskiya wanda yana daga cikin amalul qalbi ko amalul qulub ayyuka na zuciya aiki ne mai muhimmanci domin a kansa imani su kutum yau biyu shi yasa ibnu taymiya ya fara bayani a kansa kamar yadda zai zo kuma ya shiga bayani akan ikhlasi wanda shi kuma shine yake shine aikin zuciya wanda yake tantance tsakanin shirka da tauhidi yake bambance tsakanin mai kadaita Allah da kuma mai hada Allah da wani shine darasin da zamu ka shige shi insha Allah a sati mai zuwa bi iznillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin amma ba'd wanda yake cewa a 'yan uwa ɗalibai nasiha waɗanda suke ɗaukan sai gunguma suna yawo da su tsakanin malamai babu shakka laifin wanda yake ya sani ya take sani ya fi laifin wanda bai sani ba laifin malami ya fi na ɗalibi na ɗalibi kuma ya fi na gama garin mutane ɗaukan tsegumi tsakanin mutane da haddasa husuma wannan haramun ne sawa'un ga ɗalibi ko wanda ba ɗalibi ba amma wanda yake ɗalibul ilmi wanda shi ake tsammanin zai yi kokarin tsawatarwa in ya zama shi ne mai aikata laifin to babu shakka laifin zai fi tsanani a kanta kuma zaman malamai lafiya shine zaman al'umma shine cigaban al'umma amma har in za a haɗu da husuma tsakanin malamai to babu shakka ana so a kawo rudani ne a cikin al'umma da zamana kayi sanadin da al'umma za ta samu kanta cikin rudani wannan ba karamin laifi ne mutum ya daukar wa kansa ba ce kai ne sanadiyar da ta sa wato al'umma ta samu kanta cikin rudu aka rasa wa za a yadda da shi wa za a bi wa za a gaskata har ma wasu gaba ɗaya su ban kwana da addini domin wasu saboda killewa da tushewar basira idan suka ga malamai suna rigima a tsakankanin su sai su ce to duk sun bari masu sai ka ce daman dan malaman suke yi sai ka wani ya ce to duk ma ya daina karatun ma shi don haka ba zai ce ba ma ni ba na zuwa gun kowa ba to Allah birgiwa kai ba wai suna rigima to shi ya daina zuwa gun kowa ma to gurin wa za ka gurin shedan don haka ba daidai bane ko da malami ko da malamai sun yi ba daidai ba za a ci gaba da amfanuwa da ilimin su kuma kowane dan adam Allah ya ba shi guzurin basira da zai iya tantance abin da yake daidai ya dauka idan ka zo gaban malami yana karantar ta kai ka san abin da yake karatu ne domin za ka ji littafin Allah ne ake karanta da su karatun sallallahu alaihi wasallam ka san kuma abin da yake zarge zarge ne da soke soke sai ka bar masa kayan sa kullu insanin yu'khadhu minhu wa yurad illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka imam maliki ke faɗa duk wani dan adam akan karɓi wata magana tashi a bar masa wata in ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba saboda ka zaka san me zaka dauka daga cikin ilimin sa ka ka abin da kuma kake ganin wannan ba ya da alaka da ilimin da yake karantarwa wani abu ne can da ya faru kai kanka watakila ka san me ya faru musamman ka ba daidai bane dan an samu sabani tsakanin malamai mutum ya tattara malaman gaba ɗaya zuwa su a kwandon shara kuma ba daidai bane a dinga haddasa husuma wasu ba aikin da yake gaban su illa ya za su haddasa husuma tsakanin malam wani da malam wani ko tsakanin bangaren wani da bangaren su wani da kuma wannan babu shakka a shedan suke taimakawa musamman a irin wannan marra da suna take fuskantar kalubale shi kansa musuluncin gaba ɗaya ka mai ke fuskantar kalubale a ce kai kuma kana cikin waɗanda za ku ƙara raunana musulunci a tsakankanin wannan babu shakka ba karamin wato fitina ba ce fitina ce ana samun ta a ko'ina kuma za ka samu waɗanda suke ruwa da tsaki a cikin wannan sha'anin za ka samu suna da rauni ta fuskar imaninsu suna da rauni ta fuskar ibadarsu suna da rauni ta fuskar iliminsu za ka samu suna da rauni ta fuskokin nan guda uku dan mutum ko da ba shi da ilimi in yana da karfan imani imaninsa zai zai hana shi haka sannan mutum yana da ilimi zai fahimci cewa sabani wani abu ne wanda yake dabi'a a tsakankanin mutane su saba annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba to ai ko ba zai saba ba za a iya samun sabani sai dai ya za a yi ta'amuli da wannan sabanin yaya za mu yi mu'amala da sabanin da ya faru tsakanin mu dan kai fatawa in yi fatawa wani ya fatawa ba lalle bane duk bakin mu ya zama daya ya iya zama daya a iya kuma sabawa shi yasa a cikin karatu da muke yi za mu ga mahallin ijma za mu ga mahallin khilaf za mu ga halul wifaq za mu ga mahallin khilaf ga inda malamai suka ijma'i ga inda suka saba haka wannan sabanin wani abu ne wanda yake darura ce dole a same ta tunda Allah ya yi hankula mabambanta ya yi ilimin muka matakai matakai dole ne a samu wannan kuma mutum ya ce shi sai ya danki jama'a sun zama daidai da ra'ayinsa wannan babu shakka abu ne mai wahalar gaske ɗalibi mai hankali mai hikima mai basira mai tunani shine wanda kullum zai yi kokari ya ga cewa malamansa sun samu fahimtar juna ba ya yi kokarin ya ga cewa ya canza su ba idan har an halatta kai ƙarya in za ka yi sulhu kaga ina gaskiya idan za ka kawo barna kuma ai ba yadda da ita ba san yadda aka yadda ka yi gaskiya idan za ka yi sulhu mutane ne biyu suke husuma musulunci ya ce an halatta maka karya duk girman laifin karya ce an halatta maka don kai sulhu tsakanin su ka je ka ce wani yana yi banka? kullum aka ambata ko da zakin sai ki duk dura masa ashar kai sai ka je ka ce yana yi banka? yana son ka wasu ne suke kokarin su nuna masa wasu abubuwa ba daidai ba amma ne na san mutumin ne na son ka shi ma wancan in ka gamu da shi ka ce wani daga gurin wani yake ya ce da Allah ina zo in gaishe ka haka kuma abin bai faru ba amma dai wannan zai ƙara sanya ya kusanto su tsakanin su sakila nesa da suke da juna ya sa suke wannan gaba da rigingin wannan maganganu na ka tsara matso kusa ya tsara matso da su kusa da juna haka ka taimaka kamar yadda bai halatta kai gaskiya ba inda ka san za ta cutar ko da ka ji an ya tura masa a ashar ba su ce ai ni mai gaskiya ne ni ba ta ni ba a yi wannan da ni wallahi sai na je na ga masa ni ni ba a yi wannan a gaba na in shi wallahi ba ba dai kai ba wani ya zare wuka ya biyo wani a guje yana neman ya kashe shi sai wanda ya shiga wata kwana ya shige wani lungu ya shiga wani gida kai kana tsaye ka san da ya shigo sai wannan mai wuka ya zo ya tsare ke ce baka ga wani ba ina ya shiga tsaya ya ce ai kai mai gaskiya ne yana nan gidan a bai ka ce ai ni fa ba a ƙarya da ni ba nan a lokacin wajibi kai ƙarya ka ce ban gan shi ba ka da ka gan shi ban ga inda ya shiga ba na ga dai gifta ya yayi nan ka nuna masa wani guri kawai ka ce kai nan kana ƙarya kai amma anan ƙaryar wajibi ce domin akwai tsere da rai to kada kawai ka ce kai kai kai fi ne ni kai fi ne wannan ba wannan ba ba ba daidai bane haka yana da kyau a faɗa wannan ko yace yana so a yi masa bayani akan waɗannan ayoyin guda biyu wa in tusikum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusikum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indih قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الشيء وأن آية guda biyu. Allah yana cewa idan wani abu mai daɗi wani alkhairi ya same su ya kulu hadhihi min indi min indillah sai su ce wannan daga Allah ne hasanatun anan ana nufin ni'ima dan wata ni'ima ta same su sai su ce wannan daga Allah ne wa tusibu sayyi'atu dan kuma wata musiba ta same su Ya تقول هذه min indi sai wa manzo Allah shi ya jawo musu wannan da ya bai fito da su fagen yaki wa za a kashe su ba qul kullun min indillah suka gaya musu duk wani abin da yake faruwa daga Allah ne mai daɗi ko mara daɗi ni'ima ko bala'i duk daga Allah suke zuwa domin shi ya halicci abin shi ya kaddara shi sannan Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik a wannan ayoyin suna tabbatar da aqida ta ahlus sunna da take cewa akwai kaddara ubangiji ya kaddara abubuwa sannan kuma bai hana dan adam ka tabus ba ba tilasta dan adam ba dan adam shi ke zaba wa kansa kuma hanyar da zai bi ni'ima daga Allah take ni'ima daga Allah take to azaba rama duk daga Allah take amma kuma ya ba wa dan adam wata dama sai ya zabi wannan ko ya zabi wannan fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa na najdi imma shakir inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura haka Allah ya ba wa dan adam dama ya zaɓi nan ko ya zaɓi nan kuma a sabaka min hasanatin fa min Allah wannan daga Allah ne shi yake ba da tawfiki shi yake ba da ah, dacewa kuma a sabaka min ya fa min nafsik abinda kuma ka kama kanka cikin wahala to kai ka dawo kanka domin kai ka kama safarkin da zaka sha wahala to wannan ita ce aqida ta ahlus sunna a tabbatar wa da ah, a tabbatar da kaddara ta ubangiji sannan kuma a tabbatar wa dan adam zai shi ne abin da ayoyin suke koyarwa wannan kuma ya ce mu yan agaji ne kuma dole ne in ana hudu ba wato su yi magana to ya za su kenan su ya danganta da irin aikin da yake idan aikinsa ya kasance wato sallar musulmi ba za ta yi ba sai dole ya taimaka ana yana da cikin waɗanda za a yi wa uzuri kasancewar baya gurin abubuwa za su shafe watakila sallan ma ba za su yi ba amma idan inda yake ba ba larura ba ce ta yi magana ko ba ta yi bane kuma yi magana shi zai iya tantance irin mahallin da aka aje shi nan ba duk dan aka ji bane za a aje shi gurin da ta yi magana idan ya kasance gurin da aka aje shi guri ne kawai ne ya zuba ido babu bukatar lalle sai ya buɗe ya baki ya yi magana amma an aje shi inda ake gyara fakin din ababen hawa babu ba ba yadda za a yi dole ne sai ya ce kakka aje a nan kakka shiga nan haka wannan wani abu ne wanda ya zama tilas ya yi magana in ba haka ba to aikin ba zai yiwu ba kuma da karshe abubuwa za su tafi. wannan kuma yana cewa mace ce ta auri wani bayan an yi auren zuwa wani lokaci mai tsawo sai ta gane mai manya-manyan kaba'ira ne guda biyu wato zina da luwadi subhanallah a lokacin da ta fahimci waɗannan halayen nata da ta ce gaskiya ba za ta iya zama da shi ba amma sai mahaifinta ya matsa sai ta koma ko sai ta koma shin malam ya kewar sa yake a shari'a karshen tambaya ya take su yake a shari'a matukar dai ta koma matar ta ce ita amma kuma shin a shari'a tana da zaɓi ta zauna da shi ko ba ta da zaɓi ko ubanta yana da haƙƙin ya tilasta ta aurensa ko ba da haƙƙi wannan kuma wata gaba ce da tambayar da kai ta ƙarshe na san ba ita ce take nufi ba yaya zaman su yake a shari'a matar ta ce ko da yana kaba'ira kaba'ira ba wai saki bane amma kuma shin mahaifinta yana da dama ya tilasta ta ta zauna da wanda take ganin ba za ta iya zama da shi ba saboda mugun kaba'irarsa wannan ba ya da dama ko a farkon karo auren nata ma ba ya da dama ya tilasta ta ko da kuwa salihi ne ta ƙi ne ba ya da dama ya tilasta ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya nuna a hadisinsa lokacin da wata ruwa ta zo ta gaya masa cewa ubanta ya yi masa aure ba ta so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kina da zabi ko dai ki bar abin da ubanki yayi ko kuma ki ki ki abin da ki ki zabi kanki ta ce to na tabbatar da abin da mahaifina ya zaban mu amma dan in nuna wa iyaye cewa ba su da haƙƙin tilasta wa su mata ina riƙi ne tabbatacce to idan ya kasance a farkon auren ma ba ya da haƙƙin ya tilasta ka. ina kuma ga bayan an yi auren kuma ina ga idan ya bayyana cewa akwai wasu illoli musamman irin abin da ta ambata wasu illoli ne manya-manya wanda za su iya jawowa rayuwar ta shiga cikin hadari ta hanyar ɗauko cututtuka wanda zai shafe ta shafi 'ya'yanta da za ta haifa da shi babu shakka ubanta bai da dama a tilasta mata a nan ta ce sai ta zauna da shi tana da zaɓi ko ta ga dama ta zauna da shi kamar yadda ubanta yake so ko kuma ta ce a'a ba za ta zauna da shi ba wannan kuma ya ce malam ina ingancin hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa baccen da ta hau silbi kamar mota kuma ta tuka da kanta kuma ya ce duk wanda ya ganta ya tsine mata dama tsinan ya ce kai wannan ba hadisi ba <laughs> a ah, wannan ba ta ji hadisan masu wa'azin firmi ne ah, ba hadisan ba hadisi ba ne wannan kuma sai rubuto tambaya wai don Allah ko ya halatta a ciyan kan yan bid'a wato yan tarika da yan shi'a da waye da waye kaga wannan abu an wuce shi ai ko ko yanzu ka zo a ah, ba kai bane wannan an wuce wannan wasu su ta dawo da hannu abubuwa ba an wuce maganar a ci ko ka a ci ba wannan ake bai yanzu <laughs> ana maganar ayi tauhidi ko ayi akida ko ayi sunna shi ake magana na ga wanda yake mai irin wannan tambaya ko dai ya san meye ya faru a baya da irin maganganun da aka yi yana so ya dawo da mu baya ko kuma bai sani ba amma abin da zan gaya masa in ɗalibi ne ya je ya karanta littafin sayyidul jarrar na shaukani kawai karanta arraudatun nabiya na siddiq hasan san ina ga zamu dakata a nan sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam